me yake faruwa ne haka da daddare ka zauna ka hana idan ka bacci hai ki bari na ne da caji wallahi wallahi wani case ne muke yi yanzu kuma ni da barista sami sai kasance gobe za a yanke verdict na ƙarshe akan case din kuma na kawo hujjoji ya kawo hujjoji amma kamar hujjojin sun fi rinjayen nawa ni kuma ina jin tsoro a ce na yi losing wannan kisa shi ne gaba ɗaya in gaya miki abin yadda ta zama kuma gobe ke so a yanke verdict na ƙarshe wani irin kisa wato kin gane wani kwamishina ne lokacin da bai hau matsayin kwamishina ba ya taɓa yi wa wata ciki ta haifa ɗa to sai ya watsi da ita da kuma ɗan da ta haifa ya daina kula su ya daina musu komai to yanzu dai da ya zama kwamishina shine sai ta ga to ai tunda yana da hali bari ta dawo mishi da ɗansa sai ta dawo mishi da ɗansa kawai sai kwamishinan ne da shi bai ma san maganar ɗa ba to da haka ta faru shi ta kawo case court ke defending ɗin court aka je aka yi 'yan gwaje-gwaje da sauransu da yi a asibiti sai result ya nuna cewa wannan dan ba nashi ba ne amma ni na san har ga Allah dan nan nashi ne kuma na tabbatar da cewa su wa'annan mutanen da suke asibiti kawai dai an ba su kuɗi ne saboda su canja maganar su suka canja result to kin ji abin da ke damuna kenan har sai da zan bullo abin nan yau kwana wajen nawa kenan kullum da dare zaki ga na waje littafai hmm. hmm, yauwa kaga me zai hana ka sa ido wa kwamishinan kaga wace irin dabi'a ce yake da shi wanda ya riga zama masa jiki sai mu ƙirƙirar wa yaron irin ɗabi'a wanda zai nuna cewa suna da wani abu in koma. ok mm, kin ce wani abu kin ce yawwa yana da wata ɗabi'a yawancin kana magana da shi za ka ga yana lasan leɓarsa kai mawuyacin abu ne ma kai magana da shi na minti ɗaya ba ga yawan wannan ɗabi'ar ba to ka gani abin da za mu yi a nan shine ranar da za a je kotun sai a samu yaron sai a samo alawa mai zaƙi sai a goga masa a bakin lebensa sai a je kotu da yaron kaga yaron shi ma zai dinga lasan baki kaga anan mun samu abin da muke so sai ka nuna inda suka yi tarayya wajen aikata wannan abin kaga daga nan kowa zai yadda cewa ɗansa ne that's a very good idea kai amma kina da basira na gode wa Allah da ya bani mata kamar ki mai basira na tsaya ina ta wahal da kaina ki ba yanzu wajen kwana nawa kenan inda kin za ki ga kullun da daren zo aikin da nake kenan <laughs> wai ina ta duba zai samu points a hawa kai ma hankali ka ne bai wajen ba na san da kai da kafin cikin is closed <laughs> kwanta lafiya gayan nan ba shi da mutunci wallahi Allah baka da mutunci kaji wannan gayan fa gaba ɗaya ina ya mulle ya mulle wai wani lezan zan ba kaji wannan gayan wani lezan zan ba bari ya kai ma ba da kanka ka dogara ba na manta kai ma sai a hankali sai wannan ai kai sai ya dare hmm. ya exam ah, gaskiya a cikin abokan da kuma ba zan ƙara zama da kowa ba a zaman jarabawa saboda wallahi a yau in ba zan saboda kai ba inda ba ci jarabawa ba wallahi to kai ka kai ka tabbata ka ci jaraba ha na tabbata na ci jaraba mana saboda tambayar da aka mun haka na bada ansa daidai ka ku na tabbata na ci jaraba na ci jaraba to ai lukman yanda ka san computer haka yake so da duk mutumin da ya zauna kusa da shi dole ne ya ci jarabawa a kwakwalwa dai ba wani abu kwakwalwa dai Allah wuri mu gane kai ma kana da kwakwalwa ai to mai da hankali gambo kuma ku fannin ai ba mai da hankali ba ko ma me zan yi ba zan taba kawo kaman ka a haba dai Allah girman kan tsaya a cikin yarinyar na ruwanka ne wai ba mai jin yunwa ne a cikin ku yawa ka san dole ka san wannan ne kalan ya ka ci abinci ka ci abinci ka ci abinci a to ka za ka dauna yin yau ko ba ka ba to ai da abin da kace dole a ji abincin ne Allah dan tsaya mai magana da. bari in na dawo da yamma sai mu magana a'a karima ni kin san bana nan da yamma a dai mu gama yanzu to shikenan sai ki bari sai dai gobe kenan ki ne tsaya dai yanzu mai magana shafa I'm not in the mood da Allah ki bari in yaso in na dawo gobe sai mai magana ಅನ್ನ amma kuma eh, na ga sai yanzu ake kai himar kaɗan yanzu muka wata su makara a kai ka duba ka garin da rana ta yi to eh shi ne nake so ka je masa ka ajiye jakan makarantar ta hakan ka ci abinci sai ka je ka karɓo mana itace ba itacen ma eh to yanzu bari in ajiye kayan kawai in so sai in je <laughs> siyo itacen to maza na dawo sai in ci abinci to je ka ajiye can wajen ma wajen tuya ba sai ka shigo da shi ba amma ba komai je ka ci abincin ka bari zan shiga da shi a'a wannan kai wajen ka kin dawo to ai kai ma da kin bar watan nan a waje Salamatu! Dana anti. Tafi ki gyara min ɗaki na. Ki turo min Jamila. daki na na tara kayan wanki ki kwashe ki kawai masu wanki. Habibu! Habibu! Antigan. ka wanke min bakar motata da ita zan fita da kuma an fara wanke wannan jar motar kika ce da ita zaki fita yau na fasa fita da jan da bakar zan fita kuma wannan ya zama lokaci na ƙarshe da zan faɗa maka wani abu kai kuma ka gaya min wani abu shikenan ki hakuri anti ka turo min habu ya jaraba ku an yau? Eh mun yi, me kika gani? A'a, gani na yi kina ta magana kafin a yi amma kuma yanzu sai na ji shiru. Eh kawai bata min daɗi ba ne. Duk abubuwan da na karanta ne ba su fito ba. Shi ne kika zo kika kunna kallo maimakon ki je ki yi ta karatu saboda jarrabawar gaba kada ita ma ta zo miki haka ko? Ai daga karatun nake a ɗaki. to na fito ne kawai na ɗan shakata kin san mutum ya ta karatu ba hutu abun baya shiga lafiya ka je bayan ɗaki na ka sare duk shukokin da suke wurin nan an saboda me me suka yi mafakar ƙadangaru suke zama yau ma ya shiga min ɗaki da kai nake ko tashi ma abu na ce ko baka ji malam da kai nake yi a ji wannan gayin da Allah kai dan renin waye da Allah ka zo lati kuma ka ce wai tashi face com face up da Allah ji wannan ba ka zo da ka ce mun face com face up to ka zauna ma tashi ma to ka zo ka zauna ma ji wannan da Allah dan renin waye wallahi sai ka tashi wallahi ba wallahi sai ka tashi wallahi ka tashi ne ba ji wannan da Allah ka ga mun ma waye wallahi aka ga mun ba za ga ba wai wai ya ne sorry sir you're mature wai ya zo ya zauna min a guri na ne kulma kullun anan nake zama na ce tashi ne ke so ya gaya magana malam bai zo da wuri ba kuma duk wanda ya da wuri malam shi zai fara okay okay okay malam ƙarya suke so suke zauna kusa da lukman saboda ba su da kansu ba idan yana jarabawa su dinga ɗaukan abin da yake rubuta suna kufewa sai sani ya ishe quiet lukman gata kuma kamar su ke ci kai shiga ciki kai shiga ciki kai shiga shiga ciki shiga ciki ba ku yi karatu ko ku sa za ku ci exam ai ko ya san cewa yau ne lokacin da za a yi jaraba ran da mutum zai amfani da kwalwarsa ya san mai karanta a university ba primary school ba abin da zai ci rayuwarmu ya ce ci rayuwarka ya ce ce ka duk inda kake mi yi kokari mu sa zuciyar mu duk abin da zo cikin aji wanda ya keta ma doka mu cire shi kamar waya da wasu takardu a cikin jikin mu kuma ka zai taimake mu good luck student malam bismillah jama'a salamu alaikum kun ga yanzu a yadda za a fara wannan jarabawar don allah idan ka san ka zo da wani abu da allah ka fito da shi saboda ba saurarawa tsakaninmu da wanda ya zo da exam malpractice kowaye good luck ki sauri kun ga time ya kusa Daddy? Wallahi ba zai iya rubuta komai ba saboda kaina ya cushe gaba daya. Kin san abin da za a yi? ba ni booklet ɗinki ki je ki mun ki mun submitting na gama naki ne kuma zan yi bashi Allah shi da rubuta na miƙa musu Allah to me zan iya yi ba abin da zan iya ce kai yi ka ah. ya ga ka kai da kake fitowa kullum a exams amma abin ya bani mamaki kai ne na ƙarshe na daɗe da gamawa kawai na taimaka wata yarinya ce da ta kasa rubuta komai yawwa na san dai da dalilin a wace ce ne haka ni ban san ta ba amma dai za ka ga ba ta yawan shiga harkokin mutane a cikin aji kuma na ga yarinya kamar tana da ruwan 'ya'yan masu kuɗi haka karima ce ai girman kai ba zai bata ta karatu ba balle ma ta samu da ta rubuta a jarabawa wallahi ita ce shine kuma ko godiya ba ta zo ta mishi ba ai girman kai bai zai bar ta godiya ba wallahi da ina nan ku ban ga dalilin da zai sa a taimaka mata wallahi Allah da ikon sa kuma kaga yau ban zauna kusa da kai ba amma kuma exams nan kwata kwata bai bani wahala har can ba to wai ku ne dama <laughs> kuka damu da sai na zauna kusa da ku ko ba nan za ku jarba kuma za ku ci a gara dai kana nan ne bari ni magana da kai okay oh. shi za ta godiya gashi don na tabbata ka tsammaci wani abu da gare ni ban tsammaci wani abu da gare ki ba na yi ne kawai don na taimake ki kar ka yaudari kanka Dan ni ban buƙaci taimako daga gare ka ba. Na sani. Amma <laughs> me yasa lokacin da nake rubuta miki kika yarda? Ya kamata a ce <laughs> ki amincewa. Saboda ina so in baka dama ne da zaka ci wani abin da ko da wasa kai ma ka san ba kyauta zan baka ba. Kuma in taimako kake so kai ai wani talaka ya kamata ka je ka nema wanda ya dogara da karatun nan. shi ya kamata ka taimaka amma ni ba abin da karatun yanzu mu ko first class na fito da shi sai dai in ajiye takardun don ba abin da zan yi da su mun ban damu ba ni dai kawai abin da na sani shine na yi miki abin da kika kasa yi shine ni ma na zo ne maka abin da ka kasa yi ko ka taba rike dubu ashirin na kanka ke ke wace irin wawuya ce ki haka ji maganar da ke da Allah bari in gaya miki wannan ya fi karfin wulaƙanci bari in gaya miki da ni da kai waye wawa na ga ni ba wulaƙanci na zo ne mai ba kuma ai idan mutum zai wulaƙanta ka ba kuɗi zai baka ba ka karɓi kuɗin nan ba sa ka bana kuma wallahi da na san cewa <laughs> abin da zaki saka min da kenan wallahi da ban taimake ki ba na yadda dama ba na so na yi godiya ne a wurin da bai kamata ba na gode kwarai da gaske dalla leave this place dalla jikin Allah sai an jima Ah, Lukman? Ka dawo? Na dawo. San da zuwa. Ya ayyukan gida. Lafiya ɗau, an da lafiya. Lafiya ƙalau. Ya jarabawa. Ta yau ta fita. Ta kullum sauƙi. To Allah ya taimaka. Amin. Allah ba mu sa'a. Amin amin umma. Eh. Ai umma addu'a ta a kullum shine idan na kammala wannan <laughs> jarabawar Allah ya sa samu sakamako mai kyau da zan samu aiki da wuri. kin ga sai mu fi karfin duk abin da ya fi karfin mu ko wannan haka ne to Allah ya taimaka Allah ya maka albarka Allah kuma ya dora ka akan daidai Allah kuma ya baka halaliyarka Allah ya taimaka zan saura minti talatin ma yanzu a shiga daman ina son sanar da ke game da neman ki da ake Nemana kuma waye ke nema duba ki gani wannan labba ki ce eh ita ce malam kaji ta amsa da kanta ma cewa lamba ta ce ya aka yi ka samu booklet guda biyu booklet biyu hmm. Ni da guda ɗaya nake amfani. A'a. To amma ga booklets guda biyu da sunan da nambobin ki akai guda biyu. Ya kai aka muka samu. Yalla bai ni ma ban sani ba. Ya ko kamata ki sani. Domin duka booklet din rubutun iri ɗaya ne ma'ana mutum ɗaya yi su. Ki gaya mana ta ina kika same su. To ai na ce ni ban sani akai ba. Ki yarinya, ya kamata ki sani ba mutane ne aka tara a nan wa'inda za ki iya raina masa hankali ba in ban da haka ya a ce booklet guda biyu an samu namba iri ɗaya da rubutu iri ɗaya sannan ki ce wai baki sani ba to lallai kuwa ko ki rubuta ma wani jarabawa ko kuma ya rubuta miki saboda haka ki gaya mana gaskiyar lamarin ke dube ni a cikinmu babu wanda zai wasa da ke ba wanda kika isa kuma ki wasa da shi ki fito ki gaya mana gaskiyar me ya faru kin ji ko ke dala bude baki ki mana magana kin ji wani ne ya ga bana rubutu sai ya karɓi booklet ina don ya rubuta mu, to ni kuma na ga ba zai iya gama a kan lokaci ba sai na soke lambarsa na saka nawa kawai kika soke lambar shi kika sa naki waye shi kin san shi me ya lambarsa wato akwai ina ganin na san nan domin akwai booklets ɗin da muka gani da aka zo wajen recording ba su ba ban mutum guda daya ina zargin lalle ita ce wannan lamban ba shakka wannan lamban ka ce eh ni lamba ta ce to kaga wannan nan ba ana zargin wanda ke da ita shiga malpractice kenan domin ka ba wata yarinya booklet ɗinka ta submitting ita kuma ta baka na kai mata submitting saboda haka ta soke sunanka ta sa lambanta a kai don haka muna zargin ka da malpractice amma ko kayi mistake domin kai ne a ciki don ita na san ubanta yau ko koranku aka yi ba za ta taɓa damuwa ba saboda haka ka kula kayi mistake kuma mun riga mun ja kunnunku mun ba kowa littafi ya karanta kuma mun gaya muku cewa komai kankantar malpractice idan mutum ya yi ya san sakamakonsa saboda haka ba wani abu da za mu yi da za mu kyale ka dole za mu hora ka malam Allah ya taimaka mun wannan karatun ba ni kaɗai na dogara da shi ba akwai mahaifiyata akwai kanwata to amma kai ka san kana da mahaifiya da kanwa da da kowa da kowa sannan ka zo kai aikata wannan ta'asa ai ka san ba za mu ba za mu saurare ka ba sannan ya kamata ka sani cewa wannan abin da aka yi duk cikin wanda yake nan gurin dukkan mu ba wanda ya kafa wannan doka kuma cikin mu babu wanda zai ce zai iya goge wannan dokan a yanzu saboda haka abin da muka faɗa maka ya riga ya faɗa kanka ba za mu saurara maka ba wallahi ba za mu saurara maka ba dukanku kun ji abin da na ce ko yake faruwa ya na ganka haka mafarki na da nake yi a dangane da makarantar nan ya ƙare daga yau ban fito daga ofis nan da na shiga ba sai da aka tsige daga cikin jerin ɗaliban makarantar nan na aikata laifin da ba zan sake samun damar gyarawa ba lukman wani magana kake ne haka wai me ke faruwa ne ashe jarabawar da na wa karima da na bata na wata ta submitting ashe goge lamba ta ta yi ta rubuta tata takaice dai ban fito daga ofis ɗin nan ba sai da aka kore mu gabaki ɗayan mu daga makarantar nan an kore ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi to yanzu wata hanya za mu fice ba mu da abin da za mu yi kabir kabir ka kyale shi ka kyale shi zai a duk abin da zai mata munafuka butulu kada kuskure na biyu fa yazo ya fi na farko mun kai wallahi duk abin da zai faru sai ne ya faru haba wannan irin rashin adalci ne haka ke ce kin shiga exam hall kin kasa rubuta komai bawan Allah ne ya taimaka ya rubuta miki duba kai da kika mishi ki duba abin da kika mishi kin aikata abin da kin tabbatar cewa koran ku za a yi da shi ok saboda kin san ke baki da damuwa saboda iyayenki sun tara miki dukiya harantacciyar dukiya wani irin zalunci ne wannan kika yi a lokacin da na yi hakan kaina ne ya kulle kuma ban san wannan abin zai faru ba amma dai ina yi masa takaicin kuransa da aka yi dole kan ke kulle mana saboda dakikiya ce ke baki san komai ba kai malam dakata kada ka dauka wannan dama ce da zaka yi amfani da shi ka cika ranka babu baka a kaina kuma kai ma kada garin takaicin abin da ya faru da abokinka ka aikata abin da kai ma bakin ciki zai zo ya dame ka baki saki mun komai ba babu abin da kika saki mun kuma wurin karana na ta miki ki azzalima ce azzalima ce ki please excuse me da Allah ba ki da karfi ne ki ture ni mana la hawla wala quwwata illa billah wannan labari ba abin da ya fi shi muni wannan takaici babu kwatankwacinsa yanzu yaya ba abin da za a iya yi ba za su tausaya maka ba ba su tausaya halin da muke ciki ba ba su da tausayi mutanen na hafsatu a cikin irin wannan yanayin ba sa damuwa da halin da kowa zai shiga wani abin takaici ma shine hakan shine ya dace me yasa za ka faɗi haka ya kake irin wannan magana umma kuskure na ne su kan ba sa gajiya da sanarwa cewa duk wanda ya yi abin da na aikata hukuncinsa kora ne yarinya dai ta cuce ni ta rama alkhairin da na mata da mugunta su masu korar taki ba su san cewa ke yata ba ce ne ɗaya daga cikinsu ya ce ya san mahaifina to amma shi da ya sani ya kamata ya bayyana masu cewar koraki ba ta biro da takarda ba ce to yanzu suna nufin wannan hukuncin ya zauna kenan ko da kuwa abin da kika ya wuce haka to to bari zan bullo duk inda ba sa zato haba alhaji maimakon ka yi wa 'yarka faɗa kuma sai ka bige da mun bayanta to me abun kunya don wani abu ya kakare mata a ɗakin jarabawa shin kina so ki ce min akwai wani mahalukin da zai zo na jarabawa a ce dukkanin tambayar da aka masa ya santa ko da ke ba zan yi mamaki ba tunda karatun nan dai ba sanin shi kai ba na boko ba amma kai ka san dai na addini ne sai dai a kira ni malama kuma abin da ya kamata kai shine kai yi wa 'yarka faɗa ta yi karatu don ba ta da aikin yi sai kallo yanzu ma duk karatun da nake yi ba ta rufe min baki karatun me kike yi da yaushe kika yi Great Nigerian students! Great. Great Nigerian students. Great. Kamar yadda kuka sani, duk wanda ya samu kanshi a wannan wuri ya sani cewa ya tsinci kanshi a nan ne saboda matsayin da yake rike da ita na ƙungiyar SUG. Na buƙaci mu tare a wannan guri ne saboda mu duba mu gani matsalar da ta shafi lukman mu tattauna a kanta kowannen ku ya san cewa lukman ba shi da gatan kowa to idan har sug tana yi wa ɗalibi amfani tabbas lukman yana so ya sani salamu alaikum wa alaikum salam a ah, kodayake ni ne shugaban SUG amma ba iya cewa komai ba sai abin da senate suka faɗa saboda haka senate me kuka ce ah, kamar yadda kowa ya sani cewa lukman ɗalibi ne mai ƙwazo a wannan makaranta sannan ba a taɓa kama shi da laifi makamancin wannan ba don me yasa sug ba za ta shiga maganarsa ba don ganin an taimaka masa tunda yana buƙatar karatun nan so yes abinda lukman ya yi kuskure amma abin da nake so gida ya duba shine lukman ba shine ya yi satar jarabawa ba yarinya ya taimaka ita kuma ta masa butulci saboda haka lukman yana buƙatar karatun nan kuma lukman yana buƙatar mu hasali ma idan gida ya duba lukman talaka ne fitik lalle lukman yana buƙatar taimakonmu daga wannan zaman da muke ya kamata mu nema masa solution wannan ita ce matsalar da suke damun ƙasarmu da ƙasa mai makamancin tsari irin na ƙasarmu za ka ga mutum ya yi laifi maimakon a yi masa hukunci daidai da irin laifin da yi sai a koma bayan ana nema masa afuwa hmm? idan muka ce za mu koma bayan mu ce za mu nema masa afuwa mu koma bayan ke kenan ba fa gyara muke so mu kenan ba muku wannan abu gyara muke so mu ba barna ba ya zama dole abin da lukman ya yi a zartar masa da hukunci daidai da abin da ya yi idan kuma har muka ce ba zani ni haka ba to duk ɗalibin da ya aikata irin wannan laifin na lukman ya zama dole shi ma mu koma ba sa mu nema masa afuwa kamar yadda muka nema mana kuma tunda mu gyara muke nema gaskiya ba barna ba abin da sanar da ta ce gaskiya ne kadan mu da mu ƙarya gini ya kuma tun kafin ya aikata wannan laifi ya san laifi saboda an sa a zartar mai da hukunci da ya dace a ba ai ai bai kamata ka faɗa ka ba bai kamata mu ɗauki halin cewa idan jifa ta wuce kanmu ta samu kan uban uwa ba kada fa mu manta wannan abin da ya faru da lukman zai iya faruwa da kai kai ma zai iya faruwa da kai ke ma zai iya faruwa da ki sannan kuma mu zo kuna neman mu mu taimaka mu ya kamata mu duba wannan abin da ya yi al'amarin nan mu gani kabir kai ma ya kamata ka bi halin duk wanda ya laifi a mushi hukunci duk wannan faɗi tashin da kake kana yi ne saboda kai malu kuma abokinka ne kake wannan faɗi tashin shi ko hukunci idan ya faɗa kan ya kamata a ce an yi wannan hukuncin ko da ku kan iyayen mai faɗa in ku adalci yake so ku yi to fa sai mun yi haka wannan shi ne adalci gaskiya ne wannan yanzu hukunci ya rage gare ka shugaban ɗalibai to magana gaskiya ni ina goyon bayan gaskiya ne cewa duk wanda ya yi laifi to a zartar masa da hukunci SUG tana jajirtawa Lukman kan laifin da ya aikata, amma babu abin da za ta iya masa. Domin kamar yadda kowa ya sani, exam practice laifi ne babba da kowane ɗalibi ya kamata a ce ya kiyaye. Saboda haka Lukman ya cancanci a yi masa hukunci, ba abin da za mu yi. Wannan shi ne. Ka ta shigo? Eh ta shigo ta je cin abinci da Shi giya a cici. Yanzu haka ta karya cin nan ne dai ba za ta bari ba. A ta ce ba ta karya ba. Ke, me kika zo yi makarantar nan? shiga al'amuran a iya sanin mun san cewa an kore ki daga makarantar nan idan muka ganki a cikin ajin dole mu tambaya me dalili ko da yake dai an kore ni amma ka kuskure idan kana tunanin na koru kuma ka a hankali don kada kai ma a kore ka to bari ki ji wallahi wallahi duk bala'i sai kin bar makarantar nan mu je mu yanzu ne za mu gani idan SUG tana aiki Great Great, great. Great Nigerian students! Great. I want to talk. Talk! I want to yarn. Yarn! I want to demonstrate. Demonstrate! demonstrate. I want to vibrate. Vibrate! A wancan karan an ce ba za a iya yin komai akan al'amarin Lukman ba saboda ya aikata laifin da ake tuhumarsa da shi. mun ji mun kuma yadda yanzu kuma yarinyar da suka aikata laifin tare ita ta dawo ta ci gaba da karatunta ok saboda tana daurin gindi kenan to shi da muke so mu sani idan sug tana da amfani muna so mu sani yanzu gaskiya ne wannan saboda bayan da za a musa ido mu ga yadda za a yi wannan zalunci a gaskiya dole ne mu ɗauki mataki kan duk abin da za iya ya kamata mu sani cewa za mu shiga gona a baban gida kuma kun san ba abin da ba zai iya yi a wannan lamari ba kun san ci da mugun rawa kuma kin tashi ce irin magana ce wannan ya za a ce muna ji muna gani a rashin adalci sannan kuma mu shiru wallahi ba zai yi ba sai dai mu fito na fito da su wai me yake damu mu ne wai me haka waye ya fi karfin SUG eh wannan shine abin da yake damun yan Najeriya rashin sanin yancin kanmu mu fito mu bayyana abin da yake cikin zuciyarmu mana yanda kowa zai fahimce mu duniya ta gane halin da muke ciki haba dan Allah na annabi ya zama dole mu fito mu nuna abin da yake damun mu a zuciya mu fito mu nuna shi a fili mana wani ne tsoro haba dan Allah na annabi Great Nigeria students! Great! Great Nigeria students! Great! Wannan ai maganar banza ce. Wallahi, akan wannan abu sai inda karfin SUG ya kare kuma ina tabbatar muku daga yau na wakilta kowa a cikin ku sanar da gagarumar zanga-zanga wacce zamu yi don kwato wa dan uwanmu haƙƙinsa Hey!